A cikin wannan lokaci da jihar New York take fama da yaduwar cutar Corona coronavirus da ta zama jiha ta ɗaya da ta fi yawan masu cutar a faɗin duniya. Shi ma rashin ofishin jakadancin Najeriya da ke New York ya kara kaimi wurin kula da 'yan Najeriya mazauna New York da sauran jihohin Amurka. Musamman a daidai wannan lokacin da 'yan Najeriya da ke nan Amurka suke alhinin mutuwar wasu 'yan uwansu guda uku sakamakon kamuwa da cutar Corona Virus Da yake zantawa da sashen Hausa da murya Amurka, Karamin jakadar Najeriya mai jagorantar ofishin na New York, Ben Okunyi ya ce lallai ana cikin wani lokaci da ba a saba gani ba, kuma ba iya fita saboda kowa na killace. Ya ce a daidai wannan lokaci da muke iya yi shine muna tuntubar mutanen da suka rasa 'yan uwansu. Muna kuma nuna musu muna tare da su, haka zalika muke sadar da gwamnati a gida irin hali da ake ciki. Mutane da suka kamu da cutar COVID-19 a Amurka sun kai 362,759 a yayin da jihar New York. Mutane da suka kamu da cutar sun haura dari. lamarin da ke tada hankalin mazauna jihar da kewaye. kan haka ne na tuntuɓi Ben Okoyi ko yana da alƙaluman 'yan Najeriya da suka kamu da cutar sai ya ce. concerning Nigerians who have been affected. Ba mu da alƙaluma a hukumance na 'yan Najeriya da suka kamu da cutar amma dai a tattaunawa da muke yi da su muna samun bayanai da muke da buƙatar su wanda za mu yi aiki a kai. Mutuwar 'yan Najeriya guda uku a nan Amurka a sakamakon annobar coronavirus ya janyo hankalin mahukuntan ƙasar kan neman hanyoyin agazawa mutane da ke neman taimako a daidai wannan lokacin da kowa ya makale a cikin gida. Ofishin jakadancin Najeriya da ke New York ya bada wata lambar da za a tuntuɓe shi idan buƙatar hakan ta taso a cewar jakada Okonyi. Ya ce na riga na yi jawabi da aka yada ta kafafen yada labarai ga 'yan Najeriya a nan Amurka. Mun faɗa musu duk wanda ke da buƙatar taimako. Akwai lambar da muka ware da za su tuntuɓe mu a lokacin da suke buƙatar mu. Kamar yadda gwamnatin tarayya da hukumomin jihohi da na ƙananan hukumomi ke taimakawa marasa galihu a wannan lokacin da dokokin hana zirga-zirga ke aiki a Najeriya. Shi ma ƙaramin jakadan Najeriya mai jagorantar ofishin jakadancin ƙasar a New York ya ce a shirye suke su ba duk wani ɗan Najeriya taimakon da yake da bukata a daidai wannan lokacin.